وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ba maganar mawaƙi ba ce kuma baya kama da salon waƙa sai dai kaɗan ne kuke yin imani